أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه منا تكل لتاه عسكري فتح الجوات منا شاهنة لأكد ثمانين دبيو muna farkon fasali wanda ke magana akan haddi na ƙazafi ko fasulun fasali ya zo shi muna bayani daki-daki haddul ƙarfi sama nuna lilhurri walil abdi arba'una wato haddi na ƙarfi to bulala tamanin na gada idan ɗa yawa ɗa ƙazafi ya jehe shi da abin da shi wannan mutum ya kame kansa to za a yi mai bulala tamanin domin a yi mai wanka a wanke shi daga lahin da ya yi wannan shi ne hukuncin kotu amma walil abda arba'una a idan bawa shi yawa da kazafi to shi ko bulala arba'in aka yi mishi ba su an nufi ba to ina na za a yi waɗannan kurahu izara ma hurran musliman mukallafan afifan to sai da haka ta faru shi mai kazafi idan ya jehi hurran ɗa ba bawa ba musulman musulmi ba kahiri ba mukallafan baligi ba yaro ba afifan kuma wanda ya kame kai ne ga abin da an ka jehe shi da shi amma idan mazinaci na na kace mazinaci na gaskiya dai ka faɗi idan mutum na mashayi kace mashayi na gaskiya ta kan faɗi amma ho zan kana da shaida tabbatata eh sai ku inda ya shahara da sha in ya shahara da sha to wannan ka faɗi abin a fashi cikin mutane dama ya riga wasu to bari mu sai ka ji takwas wa filmar fil mar'ati idaqatul waɗai la takalifi wato an sharɗanta zamace a ce an yi mata ƙasbi idan ƙasul waɗa ya zan tana da iko a taka irinta amma labulugu takali ba wai don ta kai lokacin da ake lafa mata aiki ba ya zama wasu ayyuka na ibada na hawanta duk da haka in babu idan ƙasul waɗa gare ta don an jihita da wannan ba a bula da wanda zai hita amma in tana da idan ƙasul waɗa ko da ƙaramar yarinyata. domin aibi na wanda zai rayu da ita har ƙarshen rayuwa to wannan sai abu lale wanda ya mata wannan hmm. ba komi sai dai a mai ladabi to shi mai ƙarfi inda yawa mutum ƙasa shi sarraha bihi ya bayyana da shi ya ce mai mazinaci au arada ko ya jirwayi ina misalin jirwayi kamar inda mutum na magana da shi da wani suna abin nan suna magana tsakani ne da wani ko muhasama suka komi sai ce ya mambuz ya ce mai ya ɗan da an kai jiwa da shi wane ne mambuz ana sa mambuz yorin zina da yawa sha kala in ta yi ciki sai ta kai cikin taisuwa ga abin nan eh, ga jirgi ko ta kai inda ba abin kusa tun mai rijiya wannan shi ne mambuzi don haka da yawa aka tsinta ta a sai da shi a zaunar da shi ya rayu to in wani ya ce ma wani mambuzi sai da an ka tsinto sai da an ka same ka nan bayan gari in ce mai an sami bayan gari yana nufin mambuzi kenan don haka wanda ce mai wani kare ya kai shi kotu magana ka tabbata ana bula shi an fi mushatamatin ko ko suna shammace ce ne ya wajen husuma ko ko shammata juna suka yi wurin ba a amma da ƙarfi kasan akwai akwai wasa wadda ta girma yawa ku bari ka koyi wada ko ba ta gara to kamar irin wannan na aka ce musatama ana lafi da zane ya ce ni dai kowa san ba shi nika ba lokacin da shi kawo ga magana da shi da wani da shi Bakar na naka magana da zaidu to tun da shi ba shi na ba wa mazana Ta kaga abokin magana kenan ko to jirwayi na saboda haka wanga in an ka ce tabbatar da ya ce haka bulale shi daya ce ko kuma wa ummi laysat da zaliyati aini uwa ta kuwa san ba mazalaciya ta ba to wannan wannan ana mai bulala amma walamna amatin ba a mai bulala don ya ce mai ya kai dan boya wannan ba a mai bulala yamna zaliyatin haka nan inda ya ce wani dan mazinaciya amma lazza ne ta banda yake mai mazinaciya to mazinaciya da wa yake ba dai da uwa ta shiga magana ba da shi shiga magana amma iya ce mai ɗanta to wa abuwa mazinaciya kenan ko abokin magana to wannan yana iya shi ne hakki walau a ƙarrabin zina da shi mutum ya hurci da zinabi mar'atin da mace mu ayyana mu'ayyanatan na, yace ya zina da da'azu to mukallafi ana riko ne da ikirari ne in dai mutum mukallafi na in ya ikirari shi za a kama shi to tun da ya ce ya zina da ita kuma an san namiji bai zina shi dai sai da wa sai da abokiyar gani to sai an kace to abin da za a yanzu a ce a wuta sai an kace an ka wuta an kace ga bakaru ya ce ya zina da ke ta ce amma ko bakaru ya cuta ne ni ka ya nan ƙarya to in ta tattalin da hakin ta kotu sai a yi mai haddin zina a yi mai haddin ƙazafi muna tare da kuwa la ko wa'in saddaqatku amma idan ita mata ta gaggauta ba ta yi musu ba hudda lizzina hudda lizina sai a yi mata haddi a yi mai haddi domin zina domin ita ta wurci ita masu da ta ce haka ce ya gaskiya na akwai alif ta suna ne wa illa in ko ta yi musu hudda lil kazafi sai a mai haddi na kazafi aidan wallan kenan wai bayan an yi na zina aidan bayan na zina muna tare wayo aha magana ake awo Wani haddu lil jama'ati haddan wahidan liman qama bi wani to yanzu jama'a ce musu mazinata sun kai su dari kowa ce to a bashi ga Allah sai wani ce ali ka sai na karata to duk wanda ya tsaye kotu ya kara ta ana mai haddi saboda azin da wa jama'a ga ko su yi kara su ko mutum guda shi kara ana da mai bulala kata dahulihi qabla iqamatihi kamar inda hadda ya tadahuli gabanin a tsaitsai yayi zina sai ya kasu to sun ji ana mai haddi guda sai a mai a kasara amma wa sahihu abinda ya kauli ingantacce gun malamai annahu haqqul lima shi haddin kazafi haqqi na ga wanda amsa kazafi in ya yarda sai shi tadahul in bai yarda ba bayan haddin zina kuma ya mai haddin kazafi wa yaqifu ala dalabihi wa yaqumu warithuhu maqamuhu ya tsaya kan neman lalle a yadda hakki ne da an kai mai kazafi in yan mutu magadi ne ya tsaya matsaya tai uba ne na shari'a an yi mai kazafi a ɗebe haddi a ɗebe abin nan a yi mai haddi sai Allah mai cikawa ba ƙari ba to magadi ne sai ya ɗora inda uba tsaya domin aibi na yana risko su duka muna tare wakila amma wasu daga cikin maluma suka ce bal haqqun lillahi ta'ala ba haƙi na ga makazufa haƙi na Allah to in ya zama haƙin Allah in alƙali ka sai ya kasu in ko haƙi na wanda an ka tsarki alƙali bai ikon kasai in ya kasu shari'a sai a yatin sai a yi gaba Allah ya ganar da mu ban ji ba me kawai a haƙin mai haƙin mai abin nan wanda an fa kabari hmm. hmm. sai a mai bulala kabari sana aka ce me kace mm mm eh. eh.

shaidun wato ubangiji yana son bawa ne sai ya inda yake kuma Allah na so ya tuwa ne a fili an ce eh? an ce idan mutum hudu sun ka ba da shaida da cewa wani mazinaci na sun ga yana zina da wata mata sun ga farji ne cikin farjinta aka zo gaban kotu aka ba da shaida ga sai da an haƙa da duka yau da dace malƙalin ne wanda ya ce da baran kai tana nan kai ko in uku sun gaba da shi da aka kira na waɗansu shi bai sani ba ni an ka ce ai musu to mu karatu idan bawa duk ne shi wanda ba musu hmm. sai yawa guda ɗaya kuma dukkan ba da jama'a hmm. sai a mai haddin bulala arba'in tsakanin dan wane to mu zo wani to mu gama da matan mutane suwa da muharawa a aiki a janabi a hin faslun idza shariba musulmin shay'an min muskirin idan musulmi ya sha wani abu abin da ke sa maye wato wannan shay'an din shi shigar da duk abin da ka sa yi ya shiga ciki yanzu ba akwai wasu abubuwa da suka sha ba akwai tilis akwai ne to duk ya shiga ciki eh eh ban ji ba kashin ganin kare? Allah ya sauƙaƙa to shi abin da an ka sha mai sa maye sai an sha da yawa mala ya ce wa in kalla to sai in ya sama yan in dai an tabbata yana sama yi wa ilin sir ko bai maye ba hudda an ne shi kalkasa shi kamar kasa shi da nawa to yaushe za a yi mai da za su haɗe tsaroki in dan maye ya sha abin da ka sha ma yana tangadi sai sai sai sai inda yake don sannan ka sanin zahin jiki ne an ce akwai wani wanda kashe wani abu ko bugu da an kai a ana bugun nan ko <laughs> in tarafa ya wunci da ya sha au shahida a dalani ko adalai sun ba da shahida bi bihi da share a wutan ka hawa ko kusan abin nan wari ya aure shi sha ya kai har jiki ne ya mutu shurban yanzu ya in taba in taba ta kasai in ya biyo ya wuce ba da shi haddai mai ajiye kono cikin aljihu ko ba sanna ba eh? to jira sai sun ka samu riya wari na su adalai gabaki ne to sai a mai bulala domin ba a samu warin abin ba sai da shashi kai na ga magana ɗazu ko? To fa in shari ba waka zafa amma in mutum sha abin da ka sa a yi mai bulala abin nan maye kuma yawa wani kazafi ta dakala Hadu ya ta dakuli ya shiga cikin juna ne malam yu hadda amma matuƙa ba a mai haddi bala a ma amma idan mutum yawa wani ƙasbi an kai mai bula tamanin sai sha giya don sai aka mai bula tamanin amma in ya yi ƙasbi ya sha giya sai ya mai bula tamanin na ƙasbi sai abin ga haddi giya shige shi yana shigewa amma idan ya yi zina ya yi ƙasbi sai an kai mai bula an kai mai bula zina wanda an kawo ƙasbi yana yin tsaye shi sai ya ga an yi haske ne faslun <laughs>